masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar nijar a tashar voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jan mata yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 16 ga watan Disamba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan lamarin tsaro duba da irin halin da ake ciki a yanzu a arewacin Najeriya. garkuwa da 'yan makaranta. Ke dai bari a kan wannan batutuwa ne wakilan sashen Hausa suka tattauna da masu ruwa da tsaki. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. bari mu fara da rahoton da wakilin sashen Hausa a jihar Borno Haruna Dauda biyu ya hada mana akan abin da ya auku a Zabarmari. A ranar 29 ga watan Nuwamban 2020 ne dai mutanen ƙauyen Zabarmari da ke karamar hukumar Jere a jihar Borno suka waye gari da wani mummunan tashin hankali sakamakon yankan rago da aka yi ma wasu manoman shinkafa fiye da 40 da ake zaton cewa mayakan Boko Haram dai suka yi musu. To da kuma hakan ya jefa mutane na cikin wani halin kakani kayi musamman ma na rashin samun damar ci gaba da gudanar da harkokin su wanda komi ya tsaya cek sakamakon wannan fargaba da suka fada na yiwuwan cewa kowane daga cikinsu na iya fadawa cikin hannun waɗannan mahara kuma zai iya fuskantar irin wannan ba ganin cewa har yanzu babu wasu jami'an tsaro da za su dinga ba su kariya wajen ci gaba da gudanar da harkokin noman nasu da da alkawarin da gwamnatin tarayya ta yi na cewa za a aika masu jami'an tsaro wurin waɗannan manoma ne da kasarinsu matasa ne yanzu suka ce ba abin da suka sa a gaba illa neman taimako daga wajen gwamnatin tarayya tarayyar da samar masu jami'an tsaro da zai ba su damar girbe amfanin gonan nasu kamar yadda waɗannan manoman ke cewa. sunana Hassan Muhammad. Alhamdulillah mun gode Allah jarabta ta Allah in Allah ya kawo ta musulmi abin da ya fi zama tilas mutum ya ɗauka shine ka'ida kuma ga Allah. Suno ana taimako hari ne a wannan gari na Eh a gaskiya an kawo muna hari ya kai so biyu. To a gaskiya tashin hankali yanzu ga duk abin da zan kimanta shi ni dai a zuciyata ban san zuciyar wani ba ban taba ganin tashin hankali wanda ya kai wannan ba dan duk mutumin da baya da juriya wanda kwakwalwar shi ta zama tana rawa wallahi in ya ga abin da ya faru hankalin shi zai kaɗu wallahi to a gaskiya mutane ba su fita gona ba saboda tsoro don yanzu in ya kasance aka ce ka fitan ma in kai ka fita da kanka ba baka da natsuwa abin da ya faru ga dan uwanka ya ishe ka ibtila'in da zai shiga zuciyarka wanda zai firgitar da kai ba zai bari ka samu natsuwa ba duk wanda zai samu gawa a zube gawa a aje mutum halitta ce dan uwanka a dumbulin jiki ba kai ka tabbatar da in aka same ka haka kai ma ba za a barka ba wallahi ba za ka taba samun natsuwa ba a natsuwan ma in ka faɗa faɗi kai amma ba natsuwa ba ce yanzu kaga kamar wannan abun in ma wayannan mutanen baka sani abinda duk za a ce za su faɗa mu mun tabbatar da za su iya su faɗa kaga yanzu lokacin da suka zo suka aiwatar da wannan al'amarin ban mu taba tunanin haka zai iya faruwa ba amma kaga suka zo suka abuka mana da shi wanda abin da mu ba mu dauke shi a Najeriya ba wallahi duk duniya ba mu dauke abin da aka yi muna akwai abin da aka yi na kisan gilla irin wannan ba ba harbi ba yanka ba dabbobi ba mutum ba daya ba ba biyu ba ba goma ba ba ishirin ba talatin ba. Yanzu wani hali kuke ciki a wannan gari na Wallahi muna cikin halin ha hakulayi sannan muna neman dan girman Allah gwamnati ta shigo da tallafi da gaggawa da kuma abin da zai sa mu ibi mu domin kawo shi gari. Wallahi mun samu jarabta. Gwamnatin nan ita ta ce mu koma gona mu yi aiki mun bi ta mun yi a cikin shekarun nan ban mu yi noman da muka yi a shekarun nan ta bana ba alhamdulillah mun gode ma Allah Allah ya kawo mana wannan jarabtar suna bakin cikin wannan abun mu girbe shi ya sunanka sunana Usman Muhammad Sani wani hali kuke ciki ne yanzu game da wannan abun da ya faru a wannan gari na to gaskiya halin da muke ciki kamar yadda ciya mai bayani gaskiya halin da muke ciki ma yanzu ma mun kulle gari ba fita saboda mutanen na a halin yanzu yau labari ya zo muna ma suna suna kona mana shinkafi suna kona mana amfanin da muka yi na gona yanzu ba za ku samu damar zuwa ku kwashe ba maganan fita fita ma gaba ɗaya gari babu shi to yanzu muna son gwamnati gaskiya ta tallafa muna da jami'an tsaron da zamu je mu ɗaya da wannan amfanin namu tunda ita taska muka yi kuma muka bi ta muka mata baya ya kamata a taimaka muna a tallafa muna mu je mu nemo amfanin wannan gona ta mu fito da shi dole ne aran guro tsoro ne ana mu fita mutumin da ake yanka ai ko mutum ɗaya ne aka yanka ka ji an yanka dan uwanka kai ma kana son ranarka ba za ka samu damar fita ba ya sunanka Muhammad Sallallahu kwashebe wani hali kuke ciki game da wani halin haulayi kwashebe eh mu ne aka yanka mutane a garin mu mun je gona muna cikin aiki suka zo suka yayyanka mutanen mu iya eh, gurgudu kuma sun yanka yanzu muna halin da muna neman taimako a kawo mana gauga dan suna kone mana shi muna so a turo mun jami'an tsaro hmm. ba jami'an tsaro na wurin eh yanzu babu su a wurin dama lokacin da waɗannan abin ya faru akwai jami'an tsaro a garin namu eh ba kowa a wurin mu kadai ne talaka muka je wurin muna aiki suka zo suka afka muna in sun kama kaya ka kasu kama su dauri sai kaka yanzu abin da muke su ta kama da dauki mu je mu samu abin da namu wanda a daji mu doko shi na ma'aikata mu shiga da su mu je mu dauka mu daji jami'an tsaro ma'aikata ne a galman eh. tuni dai gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya zarci wannan ƙauye na zabar mari da ma ya kira ga gwamnatin tarayyar kamar haka abin da muke kira shine a taro mu samu haɗin kai da kasan chad da kasan kebur da mutanen kasan waje a tabbatar cewa wayan nan mun je mun same su a wuraren da suke zama ba zai yiwu ba yanzu mutane mun tura cikin mawayacin hali in ka zanna a gari yunwa zai kashe ka dole ka fita kai noma in ka fita noma kuma za boko haram zai kashe ka dole ne in ba mu samu lafiya dajin ba garin ba zai taba zama lafiya ba tare da gwamnati mu su taimaka su sa yaran mu a soja ba sa a soja ba a bar su a cikin garin mu kuma a borno a sa police a sa civil defense akwai abin da ana cewa civil defense a gurin rangers za su yi su kula da manoma suna noma a cikin gwanakin su su ma muna bukata federal government ya taimake su ba haka ala lakika mu abin da muka gani kullum muna magana ba wani kasan da ta taba nasara eh, yaki banda hadin gwiwa da wayansu kasace akwai kasan chad akwai kasan cameroon da makamantansu ya kamata najeriya ta nemi haɗin kai tun daga yanzu mu nemi sulhu abin da muke nema don saboda har yanzu yaran nan suna nan tafkin chade suna nan sambisa gabriel suna nan mandara hill wajen su kwashe bai wannan akwai wuda ah, taya gabriel suna nan to in mulke gida garin nan dole mutane su ce su nemi abinci mutum bai dubu da miliyan shida ba abinci ba kyau ina zai yi don saboda haka muna neman taimakon federal government mun san suna kokarin su kuma bisa billah kowa ya san cewa wannan abin daban da ko da ya muke da ba mu samu haka ba da mutum ba zai yi sai haka nan ba amma har yanzu muna neman taimako na gwamnati da kayan aiki da makamantansu don saboda mutane mu samu zaman lafiya. Tuni shi ma shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya turo wani tawaga mai karfin gaske don jajatawa mutanen da waɗannan ibtila'i ya shafa da ma alkawarin cewa za su magance wannan matsalar sanata ahmed lawan dai shine shugaban majalisar dattawan ƙasar da kuma ya jagoranci wannan tawagar har yada da shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin tarayya wato professor ibrahim gambari da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro janar mohammed manguno mai ritaya da dukkanin sanatocin da ke jihar bondo da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin yada labarai malam garba shehu da kuma wasu ministoci guda hudu na tarayyan kasar wanda bayan ma mutanen wannan gari buhari jawabi yana mai cewa wannan tawaga wadda muka zo nan mun fara shi ne irin wannan zama daga cikin garin maiduguri tawaga ce wanda shugaban kasa shugaba muhammadu buhari ya sa mu zo saboda a jajanta wa mutanen borno abin da ya faru ranar asabar inda aka yi wa mutum 43 kisan gilla mai girma shugaban kasa na juyayin wannan al'amari kuma shi ya sa ya ce maza maza mu zo mu muku jaje mun jajanta wa shi gwamna hakanan mun je fadar mai girma mai martaba shehun barno shi ma mun jajanta masa muka ce bari mu zo nan zabarmari kuma mu jajanta muku shiga muhammadu buhari ya yi matukar bakin ciki da juyayin wannan rashi da aka mana mutane sun tafi neman halas ɗinsu aka far musu aka yanka su allah ya ji kansu allah ya musu rahama shiga muhammadu buhari ya ce mu sanar da ku gwamnati za ta ɗauki mataki gaya ta tabbatar cewa ta ba ku tsaro ku ci gaba da harkokinku na rayuwa kuma wannan wuri ga wurare na noma ga kuma hazikan mutane insha Allah za a ci gaba da turo muku waɗanda su dinga kula da lafiya kun Allah yadda haka nan zan ɗauki wannan dama in yi wa shi gwamnan Borno in jinjina masa saboda namijin ƙoƙari da yake yi a jihar nan yayin da yake kasancewa mai kiwon duk al'amarinku Ga baki mu da mu da muka zo daga abuja da gwamnatin jihar borno kai ma da gwamnatocin jihohinmu na arewa maso gabas kullum muna fatan mu ga cewa an samu sauki da sa'ida na halin da muke ciki mu da muke 'yan majalisa da ikon allah za mu ci gaba da aiki da shi shugaban ƙasa mu tabbatar cewa duk abin da sojojinmu suke bukata ko jami'an tsaro mun ba da shi saboda babu abin da ya fi kare rayukan mutane da kuma hanyar cin abincinsu amfani ko muhimmanci a wannan lokaci daga ƙarshe muna roƙon allah maɗaukakin sarki yau wa'annan bayan allah da aka yi wa kisan gilla rahama allah ji kansu allah gafarta musu allah sa aljanna makoma mu kuma da suka bar mu Allah sa mu cika da kyau da imani Allah ya taimake mu Allah tsare mu Allah kare mu nagode yanzu dai abin da mutane suka sa ido su gani shine na ka karshen wannan lamari musamman ma na hare-haren yan bindiga da kuma sace-sacen mutane wanda da hakan wannan lamari ke kokarin canza salo daga wannan jiha zuwa wancan jiha haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya sashen Hausa a Abuja Hassan Maina Kaina ya samu tattaunawa da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum MI Usman. Salamu alaikum. Tambaya ta farko shine idan muka duba halin kashe manoman shinkafa da aka yi a zubarmarin jihar Borno. Me wanda yake nuna ga sha'an tsaro a Najeriya? Kana jin kashe waɗannan manoma zai iya kawo cikas ga aikin noma a wannan shiya? musamman wato ya kashe gwiwar waɗanda suke da sha'awar ci gaba da aikin noma a wannan yankin ko kuma waɗanda suke aikin masu bari tambaya ta uku shine a irin wannan yanayi da aka samu kai a ciki menene abin yi ga manoma tambaya ta hudu shine menene gwamnati ya kamata ta yi sannan akwai ƙarin rawa da su fararen hula su taka kan irin wannan sha'anin tambaya ta shida shine idan muka duba yadda sha'anin tsaro ke kara taɓarɓarewa a shiyar arewa maso gabashin najeriya duba da karin hare-hare na 'yan boko haram kana da wani ƙwarin gwiwa cewar za a sama bakin zaren kwana kusa wato malam hassan wannan kisan gilla da ya faru a zabar mari idan muka duba tarihin wato rashin tsaro da arewa maso gabas ta yi ta fama da shi na kusan shekaru 20 dama abu ne da faruwarsa ba zai zama da ban mamaki ba musamman idan muka yi tsokaci ko kuma muka yi waiwaye a dan tafiya a tarihin wato wannan tashin tashina ta rikicin wato 'yan boko haram da kuma wato yadda suke kuntata ma al'umma suka kuma hana gwamnatin sakat domin me domin idan ka duba kada mu manta cewa wannan rikici fa kusan sai da ya lankwame gwamnati sukutun ta wato gwamnatin shugaba goodluck abela jonathan domin a 2014 lokacin da hare-hare na 'yan boko haram da tashin tashina na aikata ta'addanci na wannan kungiya ya tsananta wato kusan 'yan najeriya ne a ƙarshe suka fito kwansu da kwarkwatarsu suka kada kuri'a suka fitar da wato ainihin gwamnatin shugaba jonathan ma'ana suka yi wa da ita a wancan lokaci da zuma ko kuma fatan wato kawo shugaba muhammadu buhari zai sa a samu lafawa a cikin wannan al'amari to haka kuma gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta fito duk da cewa a baya can shugaban lokacin yin da ya ayyana yakin neman zabensa ya yi ta alkawarta wa 'yan najeriya cewa idan ya shigo zai ɗauki gagarumin mataki dangane da halin rashin tsaron sannan kuma a matsayinsa na soja ya zama a wannan lokaci 'yan najeriya suna da matukar fata a kan cewa idan ya zo din za a yi haka kuma a cikin bayanansa idan ba mu manta ba ya yi ta nuna cewa wato ai sun fuskanci yaƙe-yaƙe a baya misali kamar na tatsi ne da yakin basasa wanda kusan har ya nuna cewa boko haram din ba wata tsiya ba ce a wancan lokaci kuma 'yan najeriya ya zamana suna da matuƙa ƙarfin gwiwa a maganganunsa kuma a shekaru hudu na farko na shugabancin shugaban gwamnatin shugaban muhammadu buhari ya dauko hanyar wato yayyafa ma fitinar wato ainihin wuta sai daga baya ne bayan tafiya ta tafi sai wato al'amura suka canza to amma kada mu manta cewa wannan fa yaƙi da ta'addanci ne mun ga manya-manyan ƙasashen duniya sun tsinci kansu a yaƙi da 'yan ta'adda wanda har yau wankin hula ya kai su dare ba a samu sakamakon da aka sare za a samu ba misali amerika ta kara wato ainihin yaƙi da ta'addanci ne a cikin gida kawai amma har yanzu a waje amerika tana fama da yaƙi da 'yan ta'adda sannan kuma zai wahala a ce a cikin wannan hali da aka tsinci kai a ce talaka ya samu wato wani yanayi na sakata ya wala a ce wato ya koma manomi ya koma wato da karsashinsa kamar yadda yake a baya domin misali ko da ba a yankin arewa maso gabas ba a wasu yankuna daban-daban a ƙasar nan manomi zai iya yin nomansa bayan ya girbe saboda matsi na tattalin arziki da kuma wato yunwa da talauci da ya game ƙasar ya sa wato aji a kwashe abin da ya noma a gonaki a gudu da shi ko kuma ma misali idan ka ɗauki yankuna irin na arewa masu yammacin ƙasar nan a can idan ma aka shiga ƙauyuka 'yan ta'addan karkashe mutane suke su tarotsa dukiyarsu su kwashe dan abin da suke da shi a kona kauyuka a kashe gawawaki a kona gawawaki misali duk an yi wayannan abubuwan mun gani to sannan kuma idan muka duba abin da yan najeriya din nan suke kira a kai wato 'yan boko da masana da malaman addini da 'yan ƙasa suke ta kira na cewa lokaci ya yi yanzu gwamnatin shugaba muhammadu buhari a ta waiwayo ta saurari wato ainihin ra'ayin 'yan najeriya na shawarwari da ake ba ma wato ainihin bangaren zartarwa daga cikin jam'iyyarsa ta apc da jam'iyyun adawa irin su pdp da wato ainihin kungiyoyi na dattijai na yankuna daban-daban na kasan da suke ta bada shawarwari da kungiyoyin mata da kungiyoyi masu zaman kansu da 'yan ƙasa kansu na cewa dole ne lokaci ya yi da za a haɗu wato ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnati da duk wasu masu faɗa a ji a kira gagarumin taro na ƙasa wanda za a zauna a kwanaki a duba matsalolin nan a kuma fito da hanyoyin warware su. wato ta hanyar wato ainihin cusa kishi da ƙauna ga junanmu da kuma tausaya ma junanmu domin rigimar nan da ta taso in ka kula da farko ai daga arewa maso gabashin kasar nan ta faru sannan kuma karin wancan daidai a daidai lokacin da taso kafin lokacin ma akwai rigingimu a arewa maso ta tsakiya ta kasar nan misali a jihar plateau jihar kaduna da makwabtan jihohi an samu rigingimu da suke da alaka da nasaba da addini da kabilanci su aka zo ana cikin wannan kuma wannan rigima ta boko haram ta taso ana cikin waccan kafin karshen wa'adin shugaba muhammadu buhari na farko rigingimin arewa maso yammacin kasar nan suka barke wanda su kuma zunzurutun barayi ne yan fashi da suke sace mutum su sace dukiyarsa su kashe shi su tarwatsa wato ainihin ƙauyuka da iyalai to duk wa'annan abubuwa idan ka duba wato ba ƙananan fitintunu ba ne a ƙasa sannan ana cikin haka gab da haka sai ga kuma wato ainihin zanga-zangar yan ta taso wanda ita ma ta zo ma ta biyo bayan ta wanda ta ƙara nakasa fuskar tattalin arziki a najeriya to abin da yanzu ake magana a kai malam hassan ba wani abu bane a cire batun siyasa a cire batun kabilanci a cire batun bangaranci domin idan kana jin wai cewa irin siyasa afirka da ɗauko na waye min ne to a wannan karan yadda shugaba jonathan daga kudu ya gaza ya maganin rashin tsaro a arewacin najeriya haka shugaba muhammadu buhari da gwamnatinsa daga arewacin najeriya ita ma ta taho ta kusan a ce ta gaza ɗin tunda kamar yadda 'yan ƙasa suke cewa wannan gazawa ce domin me domin idan ka duba jihar sa ta katsina da halin da ake ciki a yau da kuma irin sa wato ainihin kiranye kiranye da suka fito daga jama'a da kuma abin da ya fito daga gwamnatin tarayya to ka kaga duk waɗannan za a iya kiranta gazawa sannan ka gajiya ko kuma ka kai gaci wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam dama ɗan adam tara yake bai cika goma ba saboda haka lokaci ya yi yanzu da za mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu tsari ne irin na demokuraɗiyya ba za mu taɓa yadda wani tsari da ba na demokuraɗiyya ba ya zo ya shige gaba ya mana limanci a ƙasar nan to idan kuma muna so haka ta faru to dole ne mu taimaka ita gwamnatin ta ba ma wato ainihin 'yan ƙasa haɗin kai su ma kuma 'yan ƙasa su ba wa gwamnati haɗin kai a cire batun siyasa cire batun ƙabilanci a cire batun addini a cire batun son zuciya da aka saba yin sada a inuwa lokacin duniya tana kwanci lafiya yanzu najeriya ta kai halin da duk wani dan kasa dole ne ya jajirce ta hanyar kishi wato da rashin lalaci da wato ainihin tallafawa kasarsa mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu taimakawa kasan nan kuma sannan kafofin yada labaru na gwamnati da masu zaman kansu su ma dole ne su fito su jajirce su ba da gudunmuwarsu a haka yan boko da suka ritaya a bangaren tsaro da yan boko da suka ritaya a bangaren wato gudanarwa da yan boko da suka ritaya a bangaren karantarwa su fito kwansu da su kowa ya ba da wato gudunmuwarsa haka malaman addini haka sarakunan gargajiya haka shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu wato ta haka ne za mu iya samun damar ceto ƙasar nan daga halin da ta tsinci kanta a ciki amma idan muka koma a halin da ake ciki ba mu tsaya muka yi karatun ta nutsu gwamnatin ta shugaba Mahmud buhari tana cikin wa'adin ta na sannan kuma tana cikin tsakiyar ganiyar ta ne a yanzu domin kusan wannan ita ce shekara ta biyu da za a shiga to ba a san abin da zai biyo baya ba idan muka zaya muka zama turus daga nan zuwa 2023 lokacin da za a yi za a kira taro na gama gari na kasa a za a kira zaɓe na gama gari na kasa wato a kada kuri'a wato shugaba muhammadu buhari ya samu halifa a fitar da sabon shugaba ya wuce lokaci ya yanzu da za mu cire batun kabilanci mu cire bangaranci mu tsaya mu duba shin wane ne cancantacce waye shugaba a ruhi wanda zai iya jan ƙasan nan ya kai ta gaci domin duk abin da da can muke tutiyarsa a najeriya a'a wannan dan kudu ne ya zo ne dan arewa ya zalunce ni ko kuma a wannan dan arewa ne ya zo ni ina kudu an kwace mun mai an mun wancan an mun wannan duk wannan zancen ya riga ya wuce yanzu fage ne da 'yan najeriya ya kamata su zauna a matsayinsu na mutane 'yan adam su fitar ma kansu kitse a wuta su nemo shugaba jajirtance wato wato shugabanni jajirtattu wanda suke da cancanta suke da kishin ƙasa wanda kuma suke da damar da za su iya wato ainihin tafiyar da harkar mulkin nan kamar yadda ake cikinta amma yanzu idan muka ce za mu koma muna zargin shugaban muhammadu buhari wanda an gwada an gwada abubuwan sun ƙici sun ƙi cinyewa a yadda aka taho dai a jiya yau to dole ne yanzu shugaban nan yana buƙatar wato matsin lambar da aka daɗe ana sa mishi a janye daga wato dabarar rashin matsin lamba a ɗauko dabara ta rarrashi da nasiha da wa'azi da kuma haɗa wato ainihin tarurruka wanda za su dinga fitar da wato wato da haɗa tarurruka ƙanana da manya wanda a cikinsu za a dinga samun wato hanyoyi na warware irin matsalolin da muka samu kan a ciki a fuskokin tsaro tattalin arziki da zamantakewa domin matsalolin ma ba wai a fuskar tattalin arziki kawai take ko kuma a fuskar tsaro kawai take ba har da zamantakewa mu kanmu idan ka duba a yadda zamantakewar mu take kusan kamar ba ma kaunar junan mu to ba za mu taɓa samun daidai mu ga daidai ba matuƙar ba mu dawo mun rungumi juna mun manta da wato ainihin san kai da hasada da kiyayya wato da cewa wane ya iya wane bin iya ba a'a yanzu magana ce ta batu guda ɗaya ne kawai shine a fito kwanmu da kwarkwatanmu wato mu manta da batun siyasa da sauransu mu wato ainihin bauta a najeriya a matsayin uwa kuma uwa ba da mama wato kuma kasance tsintsiya maɗaurin kiɗa wannan ita ce hanya guda ɗaya tilo da za mu iya ɗaukata mu kai labari amma in muka ce za mu tsaya muna tafiya a yadda muke tafiya a yanzu to a gaskiya fi sabi lahi ba mu san inda muke fuskanta ba don haka abun ba zai mana kyau ba a gaba. wakilin sashen hausa sani malumfashi da gwamnan jihar katsina akan garkuwa da aka yi da 'yan makarantar sakandare a jihar katsina a halin da ake ciki yanzu ina tare da mai girma gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masani um, ranka yadda kowane hali ake ciki dangane da kokarin da gwamnati take yi na jiha da kuma tarayya wajen ganin an ceto waɗannan yara To, eh, na farko dai muna cikin halin juyayi da kuma damuwa kwarai da gaske. To, amma tun daga ran lahadi da jami'ai eh, na gwamnatin tarayya da ministan tsaro da duka shugabannin aikin tsaro na ƙasar nan suka bayyana kuma suka turo mutane suna cikin daji. Amma abin da ke gabanmu tabbatar da cewa in ba inda ya zama dole ba ba a yi harbe-harbe wanda za a iya sa yaran cikin haɗari ba so kokarin da ake ta yi kenan a tabbatar da an an su cikin lafiyar lafiyarsu kuma jami'an tsaro sun gama tattara kusan bayanai da suke nema yanzu haka suna cikin daji sun fara shiga dajin da nan jihar katsina da inda ake zargin yaran suna cikin jihar samfara suna aiki to har yanzu dai muna jiran su ba su ba mu wani cikakken bayanin abin da suke ciki ba amma dai mu muna nan ko da yaushe a cikin saurare kuma mun bude inda za a samu labari da kuma jami'an da za a samu a kankara da kuma nan katsina wanda za su yi wa yara bayani da kuma irin kuma su neman labarai ban sani ba ko akwai wani sakon da kake da shi ga su iyaye da kuma dangunan waɗannan ɗalibai waɗanda iftila'in nan ya faɗa masu kuma wanda har yanzu ba su koma gida ba. To babban sako na gare su shine ƙara ba su hakuri da kuma ƙara yin hakuri da taimakawa da addu'a da kuma duk abin da ake jin za a iya abin yana da tashin hankali fiye da yadda za a iya bayyanawa. To amma in al'amari ya zama mukaddari to sai a rungume shi wannan kuma ba wai ya ɗauki nauyin da ke wuyan mu a matsayin gwamnati jami'an gwamnati ba ne insha allahu za mu yi kokari duka abin da ya kamata an so yaran nan kuma mun fara ɗaukan matakan da in allah ya da abada irin haka ba za ta ƙara faruwa a wato makarantu ko an su wurare da al'umma musamman yara da mata ke taruwa. Ta bakin mai girma gwamnan jihar Katsina kenan Right Honorable Aminu Bello Masari. Sani Shaib Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin zahar aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina bahari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.